to na farko ba abin da za mu ce da Allah sai godiya kuma ba abin da za mu ce da 'yan Najeriya musamman jama'a jihar Kano sai godiya ta musamman in Allah za mu haɗa kai gabaki ɗaya mu manyan mu da ƙananan mu taimaka wa gwamnati domin gwamnati ce nasara in Allah da za mu riƙe sitiyarin jihar Kano yanda ya dace a taimaka wa mata a taimaka wa matasa wajen harkar ilimi wajen harkar aikin yi wajen hana shaye-shaye za ku haɗa hannu haka to kuma wannan ya zo daidai da a lokacin da wasu suke zargin kamar injiniya rabi'u musa kwankwaso ne ya dawo gwamnan kano a karo na uku ba za ku bar shi zaɓaɓɓen gwamna ya yi aiki shi kadai ba wannan duk maganar makiya ne makiya ne suke yi suke faɗa ai kowa duka kowa duk mutumin kano har da ni a ciki kowa sai ya ba da gudunmawa abin da muka sani shine mun san abin da ya kamata mu ba da shawara a kansa mun san kuma abin da ya kamata a kyale shugabanni su yi abin da ya dace kuma shawarar man kan bayar ba sai an ɗauka ba amma abin da na sani da dai Allah ya yarda su ba za su yi kamar irin wannan mutane da suka tafi suka mai da mu makiya wanda suka yi ta yaki kuma har suka zo yaki ya cinye su a halin yanzu suka shiga da sani ba. Kuna da ƙwarin gwiwa a kan shi zababban gwamna cewa ba za a yi kamar yadda aka yi da ah, gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje mai barin gado ba? Kai ina shakka ai ba zai yi ba zai yi ba. In ba ni mai hankali da zai zo ya bi layin Ganduje domin ya sa kansa a cikin halaka kuma har abada ba zai fita ba. Waɗannan ah, shirye-shirye da kokari da kuke anya kuwa wasu za su ce anya ko bai kamata ku ɗan duba ba dan ah, gwamnatin za a iya cewa babu tabbas tun da gandu jiya sun tafi kotu suna cewa kamar ya kamata zaben na gwamna ya kasance in inconclusive. ai su wannan an gama da su a cin tsino da aka yi musu wannan haka ɗaiɗai cewa za su yi gabaki ɗayan su su ta ihu su ta wa kansu zanga-zanga ka taɓa ganin wata gwamnatin arziki a jiha tana gwamnati tana zanga-zanga ai ta lalace ta ce wannan gwamnati me za ta yi me za kano za su yi da wannan ai masu hankali ma ba sa ma tunanin wannan mutanen sun zama tarihi wace irin fargaba kuke da ita tunda an je kotu ɗinnan wurin gamsar da kotu a kan batun inconclusive din nan da ba ku san a aje a sake yi ai ba ba ma son inconclusive bane ai ba wani dalilin yin inconclusive an da shi da abu ba ma tsoron inconclusive to kamar shi gwamna Abdullahi Umar Ganduje da Dr. Nasiru Yusuf Gawuna da kuma Murtala Sulangaro dukkan su ana ganin sun yi aiki a ƙarƙashin ka a iya cewa yan gida ne akwai wani tsari da kuke da shi na ɗinke barka a siyasar jihar Kano tunda watakila za su iya yin komaya su dawo gidansu har wa ta baraka a ciki mu dukkaninsu kamar da ka faɗa duka a siyasance dai yara na ne dukkaninsu sun yi aiki a ƙarƙashi na dukkaninsu ne na ba su mukamai saboda haka ba wani wanda zai masa abin da muka yi masa kuma ba dalili ba komai ya ɗauki gaba ya ɗauki rigima yana zaton ya gama da ni ya gama da kwankwasiya yau gashi Allah ya ba mu rai da lafiya daga mun tattara mu watsar da shirme a cikin kwandon shara